السنة الشيخ إمام علي عبد الله بن سلم شيوخ العالمين كما أبدو في عبد الله رحمه مالا قرد وقال موسى مكيرا والذي يسلم مالا لأبيه القرآن الكريم Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmat di bawah nalar kalau kita buat jadi Allah punya bang ini pun selalu selalu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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حضر جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق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 biyar ga watan Ramadan na wannan shekara ta hijira mai lamba dubu kuma ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da nazarin ayoyin alkur'ani mai girma a cikin suratul anbiya kamar da aka sani inda za a iya tunawa jiya mun kai ƙarshen aya ta hajjata inda ɗaya kuma a matsayin cikamakin sunayen annabawan da Allah ya kawo su a cikin wannan sura mai albarka tare da nana Maryamu da Imrana alaihi salam. Kistoshin da aka kawo na annaba a cikin wannan sura dukkan wato akure ne aka yi ba kissa aka bayar da tsayin ba. kissa wadda ta fi tsawo ita ce kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wadda ta a cikin wannan sura to duka a darussan da suka gabata wanda muka fara tun daga shekara da ta gabata muka dora daga annabi zakariya zuwa maryam a wannan shekarar da muke ciki sai marubucin wannan tafsiri namu sheikh abubakar muhammadu gumi alaihi rahmatullah sai yake cewa sun ma'aƙaba ta'ala ala jami'i ma taqaddama bil ardi shamil li hadhihi al-ifradat faqal sannan sai ubangiji yayi waiwaye adan tafiya yayi tuna baya ta hanyar bijirowa wadda ta game ga dukkan darussan da suka gabata dama an ce annabawa gaba ɗayansu kama daga wanda aka ambata cikin wannan sura suratul anbiya da wanda aka ambata wadanda aka ambata a wadansu surorin wanda ba wannan ba dukkanin su kai da ma wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba dukkanin su aqida su ɗaya ce kal sura karkai mamaki don mun malam ya ce zai yi waiwaye adan tafiya ta hanyar bijiro da duk darussan da suka gabata amma kuma a yanayi takaitacce wanda duk ya game abin da ake so a tuna a kan saboda haka yace watan waiwai shine faɗin Allah ta'ala إن هذه أمتكم إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فما يا أخي وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون نعم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه حقيقة ونن أكيدر hakika wannan milla hakika wannan tafarki ummatukum al'umma ku kenan ko kuma addinin ku kenan wannan bayanin da kuka ji kowane annabi ya kare rayuwarsa akai har ya koma ga Allah da wa'anda suka kai gaci akan idan su aka rugurguza arnan aka yi fata-fata da su da kuma waɗanda aka yi kare jini iri jini kamar yadda ake cewa da kuma waɗanda su har ma Allah cikin hikimarsa wadda shi kaɗai ya santa ya ba kafiran sa'a suka kashe wa'annan annabawan amma dai annabawan nan nan akan wannan aƙidar kwaya ɗaya Allah ce to haƙiƙa wannan hanyar ita ce addinin ku ummatan wahidatan a matsayin aƙida guda ɗaya ko kuma al'umma ku bisa zahirin abin da aya ta faɗa a matsayin al'umma guda ɗaya wadda ba ta da ta biyu wa ana ni kuma ji Allah rabbukum ni ne ku wanda ya ƙaƙi halittar ku kuma ya raya ku ya kewaye ku da ni'imominsa wadda ba sa ƙarewa ba sa kuma ƙididdiguwa ni kuma ni na ni kadai ne fa'abuduni da haka ku wata da ne ni kare ba da rubu hada shi kuma ba wannan shi ne abin da ake cewa ma ta'aqib din ake din da malai ke faɗa wannan ayar kadai duk ta haska darussan sura gaba ɗayan wani aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala mai sharhi yana cewa inda Allah ya ce inna hadhihi sai fita wajen kausu ya ce almillata allati da'a ilaiha al-anbiya al-madhkuruna wa ghayruhu wannan aqidar ta tauhidi wadda annabawan da aka ambata a wannan surar da ma wasunsu da ba ambata a nan ba suka yi kira zuwa gareta, ta ummatukum ai dinukum ayyuhal mukhatabun addinin ku kenan ya ku ake fassara kuna ji da wanda zance zai kai musu daga baya wannan ne zai tafarkin ku duk wanda baya kan wannan to ya goce ya kama tashar iska ya bi hanyar halaka sai dai idan Allah ya keko shi ya dawo domin hanyar guda ɗaya ce hanyar da za ta kai ga gurin Allah lami lafiya to Allah ita nan guda ɗaya إذا ما تعالى جدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا saboda haka wanda da ya kasance yana fatan gamuwa da ubangijin salami lafiya babu matsala babu ta da kura babu fitirniya ya je a turo mai matara 'yan rakiya suna lalai marhaban hutawa ka lafiya kwantar da hankalin ka na hana auliya a kumfila duniya suna ba shi irin wannan albishi suna cewa mu ne masu maka jagora har ka na ni'ima na dindindin to duk wanda yake fatan irin wannan gamuwa da ubangiji falyamal to ya tashi ya aiki tukuru amalan salihan kuma aiki nagari aiki ba jabu ba aiki nagartacce aiki mai tsafta irin wanda Allah subhanahu wataala ya ce ayi kuma aka koya daga wajen annabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake so ya gama lafiya da Allah to ya aiki na kwarai sannan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kar ya hada kowa da bautar ubangijinsa Allah ya ci shi saka wannan shine addinin ku ai yajibu an tatamassaku biha bil quwwa wajibi ne ku rike wannan hanya da ƙarfi da iyawa babu wasa babu wani duk abin da zai shafe ta na wasa to ya zame muku abokin gaba ya zame muku abokin fada ummatan wahidatan halin kasancewar ta al'umma kwaya daya yadda annabawa suka zama abu ɗaya to haka mabiya annabawa su ma abu ɗaya ne mataimakan juna ne sai dai su juna da addu'a da fatan alheri da taimako wajen ci gaba da tabbatar da wannan hanya halul lazima wannan ɗayantaka ga wannan hanyar guda ɗaya to babu canji babu sauyi dindindin haka abin yake ai hala kaunikum ummatan wahidatan bil ardi لرب واحد في السماء والأرض لا إله غيره ولا معبود سواه halin kasancewar wannan hanya al'umma ce kwaya ɗaya a doron ƙasa baki ɗaya masu bautar ubangiji kwaya ɗaya a cikin sama da ƙasa in an ce sama ana nufin mala'iku wallahu a'lam in an ce ƙasa kuma ana nufin mutum da aljan hanya kenan kwaya ɗaya ubangijin kenan shi shi kadai kamar da muku kwashi darussa akan haka a farkon suratul ma'ida Allah ta'ala ya sa mu dace hanyar da ce ubangijin daya ne la ilaha ghairuhu babu wani abun bautar wanda ba shi ba wala ma'budu siwa babu wani wanda za a rizna mawa baicinsa shi ta cewa ana rabbukum duk inda aka gego ɓangaren tauhidi to nunin mu'azzim nafsahu ma aji ta ake gefe guda ba za ta yi aiki a wurin ba dan kar ma a raba ɗaya biyu inda Allah yake bayani akan izzarsa da buwayarsa da karakar mulkinsa da ayyukan da yake bantuwa da su gabayi nan duk mahallin cika baki ne don haka sai rika amfani da na hannu mu misali ko kuma inna na fa'alu kaza amma duk inda yake ki tauhidi sai Allah ya wahada kansa yace wa ana rabbukum fa'budu ni ni ni ni ni kadai ai wahiduni bil ibada ko ta ni da bauta wannan shine ta'aqibin an gama da ta'aqibi to kuma za a biyo baya don ba safai mutumin kirki yake ba da baya kuma mamayansu zan mutanen kirki ba ba a kafa ganin haka ba ko an fara samun masu kirkin kurkusa kurkusa da shi to tafiya na tafiya kuma sai a koma a gidan jiya sai ne shi juye da mujiya shi ne darasin da za mu samu nan baya bala yace wa ba'da ta'rabi adillat tauhid lillah wa tauhid rububiyyati wa ithbat ar-risala wa inayati Allah bir-rusuli hala ad-da'wa وصبرهم على المحن والبلايا ودعوة الناس إلى الملة الحقة الساجدة أخبر تعالى حال الناس إلى اليوم وحال القيامة bayan manuniya game da dalilai irin na kaɗai ta Allah subhanahu ta'ala da kuma tabbatar da kaɗaitar rububiyarsa da kuma tabbatar da manzanci da ya naɗa annabawa ya ɗora masu wannan alhaki da kuma irin bayani na kulawar da Allah ta'ala yake wa su manzannin yana gadinsu yana kasawa ya tsare game da al'amarinsu yana magance musu wanda zai cutar da su idan an masu yarda Allah ne da kansa yake saukar da ayoyi ya wanke su daga wannan yarfan sai ya tabbatar da nagartar su ciki da bai baki daya domin wanda ya ƙi su ya san ya ƙi mutanen kirki kuma ya halaka kansa wanda ya bi su ya san yana da kyakkyawan abin koyi wanda wanda ya koyi da shi ba zai bata ba to naka nagartattu ne hissan wa ma'anan gaba ɗaya kuma tsararru ne katangaggu ne ga musamman wanda da yake so ya masu batanci ko ya taɓa lafiyar jikinsu ko ya taɓa rayuwarsu Allah yana gadin kayansa yana tsaron kayansa sannan da bayanin juriyar da manzanni suke da ita akan nau'o'in jarrabawa da wahalhalu na nau'in gwaji da kuma na nakiyarsu da dogewarsu akan kiran mutane zuwa ga wannan aƙida ta gaskiya tabbatacciya duka bayan wannan shimfiɗa da manuniya da kuma Allah ta'ala ya ba da labarin yadda mutane za su kasance a yau dinnan da muke magana da su. Hmm. ka zagaya da tunaninka a duniya ka kalli wanda duk idan kake iya kaiwa ka buɗe kullum ka saurari duniyar masu zance kai da kanka za ka yarda cewa lalle an juya mada'awar annabawa baya sai yan kaɗan waɗanda Allah ta ya zama. Allah ya zama na ci wannan yan kaɗan sannan kuma Allah zai taɓo mana bayanin halin da mutane za su kasance ranar tashin alkiyama a cikin wannan larabci akwai wani dubu da ya kamata masu littafin su share shi inda ya ce wa ya lahi bin rusuli ta ce halar da'awa ba wannan dubu din halar da'awa ne hal a yanayi ko lokaci na da'awa ta la ce wa taqatta'u amrahum bainahum wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un wata ƙaƙa'u sai suka yayyanka kansu suka yi wato ƙungiya-ƙungiya ga kawunansu suka ɓangarantar da kansu madadin an basu a kirɗe a dunkule a cure a mulmule a aƙida guda ƙwaya ɗaya tallintar da tafiya dai tafiya duk sai suka tattaro sai suka wanware suka fafashe suka yi ƙungiyoyi kamar da su eh, maryam ta karanta da mucan baya سورة مريم وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يلقون غيا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا haka ayatul subhanahu rabba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u sala wa tabu'u shahawat sai wasu miyagun mamaya khal mamayi amma batacce ba mamayi na ƙwarai ba idan mai na kwarai ne sai a saki lafsin ba za a yi mata dauri ba shi sa larabci dole sai an koya shi yan mamu kuma idan ba a koyi larabci ba lallai aka zo za a fassara alqur'ani za a cimma barna da karo da juna da ta'aza da aika aika dubi dai tsakanin sakin wasali da kuma dauri aka samu bambancin ma'ana kuma bambancin na kishi yan juna fa khalafa min ba'dihim khalfun ba ce khalaqun ba khalaq mabiya na girki, waɗanda suke ɗorawa akan wanda suka gada amma khal mamaya na banza wanda suke canza hanyar wanda suka gada Ba khalafa min khal sai mamaya na banza suka biyo bayan mutanen kirkin can da aka lissafo a cikin suratul maryam da yawa daga annabawa zuwa salihan bayi to sai mafiya wanda ba kirki ba suka biyo bayansu, su aba'u salata suka walakanta sallah suka tozarta ta ba ta da kima a wurin su ba bakin komai take ba wata bu shahawati suka bi soyayya soyayya san zakatan su fa bai yalqawna ghayyan da sun za su fada cikin wani wuri wanda aka tanada dan horo na musamman ga kangararrun bayan Allah ghayy wasu malamai na tasiri suna cewa wani wuri ne na musamman a cikin wutar nama, wadda ita kanta nama tana tsoron ta saba ma Allah ya kai ta wurin don yi mata hukuma to wayannan miyagun mamayan can ne masaukin su Allah ta'ala ya amma da yake Allah ba nufin shi ne ya azabtar da bawa ba sai in dai bawan ya gagara dai dole ya azabtar da shi sai ya buɗe kofar da za ta zan katangar karfe tsakanin bawa daga shiga azabar Allah sai ce illa man taba amma banda wanda suka tuba wa amana suka imani wa amila salihan suka aikata aiki na kwarai mara duk wanda ya tuba komai girman zunubin da yake aikatawa wannan tuban ta kunge wannan zunubin nasa zai samu Allah amma da a madakata yana jiran sai ya karɓi tubansa ya wanke shi daga laifukan da suka gabata Allah ta'ala ya karɓi tubanmu. yace wata taqatta'u amrahum bainahum suka daddata al'amarin su na addini a tsakankanin su tafarraqu amra din suka rarraba al'amarin addini mutakhalidin suka sha bambam aina san duk zamu gaskata wannan karatun domin ga yanan kuna kallo idan ga mun musulmi muna roƙon Allah ya sa mu zama ahlus sunna wal jama'a na haƙiƙa ko ba haka bane mm. ko ko mun riga mun zama a muna nan cikin ladabi muna san Allah ya tabbatar da mu mazan mu ne ahlus sunna wal jama'a na gaskiya karkashin inuwar kungiyar mu da aka kafa ta dan a farauto bayan Allah su koma su zama ahlus sunna wal jama'a gurgudan iko to Allah ya sa mu ne jama'atu izalatil bid'a wa iqamatis sunnah wadda ta ciri tuta a wannan karni da muke ciki wajen gwagwarmayar tabbatar da ubangijin dakar Allah da kaɗaitarsa da tabbatar da rububiyarsa ba tare da an hana shi da komai ba da kuma tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na alƙalin ƙarshe ga duk wata tambarwa da aka samu a tahiyar musulmi da musulunci idan aka ce gashi ya sa baki alƙalanci magana ta kare. sannan kuma da tabbatar da bin addinin Allah wannan musulunci din da Allah ya ce shi ne addininsa wallahi babu wata manufa daban wadda aka kafa kungiyar nan da ita bai cin wannan ita ke nan shi za a yi ta tafiya a yi ta tafiya ba za ka ji an faɗi sunan wani a matsayin kamar ƙungiyar kamfaninsa ne ko ko gidansa ne ko ko hannun jarinsa ne ko ko wata ma'aikata ce ta shi ba wannan mutumin ba gaba ɗaya in har akwai shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa amma wallahi in ka ji mun ce sheik abubakar mahamudu gumi muna nufin mai mai addu'a mun tuno abin da muke kyautata masa zato da shi na alkai haka an ka ji mun ce Sheikh Ismail Idris marfa kenan ba wani tokabo da wani kumbura kai akan cewa ni jinin sama'ila don jinin sama'ila zai zai zai mai suna kan ina mamakin yan uwa suna wanda kullum in sun zo wa'azi sai sun ce wa wane ne ya kafa kungiyar wannan ai wahala ne kuma wallahi gwaranci ne ya zai zama gwaranci me dan me kullum zai kana na ka abu daya me yasa wannan abin ba fa zikiri bane ai zikiri ne kullum a ciki ake son sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wannan shine azkar shine abin da zaka tamama ta kullum amma kullum ka zo karatu wanda ya assasa ka zama wani dan zautacce zautacce haka ba hikima cikin maganar babu buƙatar wannan yanzu inda yana nan a raye shin taimakonsa kai ya yi tawazu ko ko taimakonsa kai ya yi girman kai dan lana na tambayar mutumin da kullum za ka ce shi ne ya yi kaza shi ne ya yi kaza shi ne ya yi kaza kullum sai ka mai mai tsakani da Allah kana tsammanin shi idan yana nan da rai kake wannan zai yadda kai ta yin haka ni na ganin ba zai yadda ba musamman yadda muka san wannan bawan Allah mun san shi mutum ne mai tawabi amma in kana son ka ga fushinsa ko bata nan da nan to ka taɓa janibin ubangiji ko ka ce za ka wanke bid'a wallahi ba za ku gama lafiya da shi ba yanzu da za idan idansa ya canza hankalinsa ya tashi yana magana ka annahu munziru dai mu haka muka san shi in ko hakan yake na tabbatar kullum ka zo a daidai ka ce wanda wane ya asasa ko magana ba gaskiya ba da ma gaskiya ce da da dan dama dama amma kungiyar izala ka je ka buɗe constitution ɗinta da aka rubuta don nema mata rijista da sauran tabbatuwarta a ƙasa an faɗi cewa ƙungiya ce ta musulunci wadda al'umman musulmi suka taru suka kafa ta da manufar karantar da musulmi musulunci karkashin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kake faɗar ɗaya ne daga cikin wanda suka kai ko suka kai mari wajen kafa wannan kungiyar kuma ba ma ya cikin safun gaba gaba tarihi bai manta da komai ba dan uwa mu ji tsoron Allah mu yi addinin nan don Allah mu nemi yaddar Allah ba yaddar wani ba kuma in akwai wanda za a nemi yaddarsa a cikin mutane to ɗaya ne Allah ya gaya mana أن والله ورسوله أحب أحب أن يرضوه إن كانوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نعم واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله سميع ni dai fata na Allah ya bani hadda irin takan nan ni dai ko ina aka wurga ni kawai da muka yi tsayin tarara kowa in ba dan alkur'ani mu'jiz bane malam ai wasu sun mori tsakani da Allah wata taqatta'u amrahum jama'a wayannan ayoyin da muka karanta da wanda Allah ramma ya jawo mana da iri irin suna nan ba da yawa cikin alkurani kunwa muka yi fa ko kun sani shin dan Allah akwai wata aya da ta faɗi mutum na uku a haɗa da Allah da annabi Muhammadu da dawa babu ko to ku hattara ku kiyaye ku tsaya nan waya kifa inda amri wa na'ayi Allah baya bukatar takka wallahi gwanin takka da Allah shine biyayya biyayya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم والله غفور رحيم magana kenan kawai wannan kanka da Allah kai addinin nan da neman yardar Allah kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya kauce kauce masa shine zaman ka lafiya wayannan mamaya suka rarrabu suka yi kungiyoyi suka yi wato gida-gida ga munan a Najeriya yanzu a Najeriya kaɗai an ce ka faɗi ka kirko kungiyoyin musulmi na tabbata an baka aikin da wahala shi bata kasa neman ruwan bagada ba gaskiyar magana kai da kanka za ka je kungiya kaza kungiya kaza kungiya kaza akwai ma wa'anda baka sani ba kowa kuma kama tsaye zai ce shi ne na kwarai shi ne magajin annabi muhammadu haka zai ce shi ne masoyin kaza sannan a buɗo shafin ɗariƙun sufaye su ma suna nan ɗariƙa kaza da ɗariƙa kaza da ɗariƙa kaza da ɗariƙa kaza alhamdulahi a adalci na addinin musulunci Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma al'ummar cewa dole za a samu rarrabo a cikin wannan al'umma ita yahuda sun kasu kashi kashi saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu da sannan al'umma ta za ta kasu kashi saba'in da uku ce dukkaninsu a wuta za su tashi ranar kiyama sai kwaya ɗaya sahabbai ba su ƙasa a goma suka tambaye shi wannan kwayar ce man kanu alama ana alaihi a sahabi. wanda suka tabbata akan abin da yau nike kai ne da sahabbaina magana ta girma ko da girma ba to dan Allah ka je ka sa kungiyar ka a sikeli kuma kai haka tsakaninka da Allah ka kankai makanka a maja tsakaninka da Allah ƙungiyarka tana kan abin da annabi yake kai a aƙidance da kuma ɗabbaka nususun shar'i a aikace gwargwadon hali ba ana nufin suna kai sai sun yi kafaɗa da kafaɗa wajen nagarta ba wannan ba zai yi ba na gaba ya riga ya gaba amma dai a same ka kana biye da tabarkin na gaban ba ka kauce ba na gaban da ya tafi ya hanya ya ko ya kuma nuna ta bai kuma koye ba bai kwauro ba ya ce ga hanyar nan kwaya ɗaya mu mun yi gaba Allah ya ciyar da na bayan mu su biyo wannan hanyar to tsakaninka da Allah ka je ka taɓa ƙungiyarka kar ka damu da sunan sunayen gasar dama za a yi suna a ya tsaya an natsu an zaɓo sunan da ake so ko ba haka bane ɗariƙun sumaye su ne kawai ake jingina su ga masu su amma ƙungiyoyi na addini kama tun daga jama'atu nasarar islam misali ita za mu sani kamar matsayin ƙungiyar farko a cikin musulunci sunan kaga mai kyau ne kuma tabbas ita ma an kafa ta a aƙida mai kyau aƙidar da'awa da kira zuwa ga addinin musulunci ga waɗanda ba musulmi ba amma shekara ɗaya tal da kabuwarta aka kafa jama'atu ittiyanul islam a Kano wannan an kafa ta a Kaduna bisa jagorancin shi Abubakar Muhammad Umi bisa ƙaddamarwar. firimiyan jihohin arewa gaba da sandaunan tankwato amadu bello allah ji gani da gabara kuma ƙungiyar ta kabu da kyakkyawan fata ci gaba da yada da'awa da kiran waɗanda ba mutum zuwa ga addinin musulunci Allah kaɗai ya san dumbin waɗanda suka musulunci sanadiyar kafa jama'atu nasarar islam kuma ta ci gaba da aikin musulunci amma me sirrin da ya sa aka kafa jama'atu sufiyanin islam su kuma su nema wannan jama'atu na islam kallon kamar hukuma ta kafa ƙungiya ne don taimaka mulkin mallaka da sunan addini su kuma suna so su a gidan su bayan da su suka yadda da su suka yi imani su don haka suka ce ah, mun kiwayen mu ma za mu kafa tamu kun gane shekara ɗaya a tarihance ƙungiyoyin duka suna nan bayan an kakkafa waɗansu bangaren yarabawa kudu maso yammacin najeriya da nan a arewan kafin wannan dukansu an kafa mss ƙungiyar musulmi yan boko da aka fi sanin su a jami'o'i da tertiary school suna fafutukar karantar da addini da yada shi amma matsalar su tunda makaranta ta hada su daga cikin manya-manyan su ba bambancin aƙida an faɗi koko ba faɗi ba a yau ba gina kuma musulunci a yi shirme ake kowa dai zai yi ba fita kasa shi sa daga jami'a ba ka ƙara jin duniyarsu suna gama jami'a suka fito suka suka narke da jama'a to ina suke kuma babu su haka ake fita tafiya amma dai ƙungiyar na nan ko ba ta nan su kuma in ta su ne islam addinin musulunci gaba ɗaya na matasa ne ko na al'umma ne da aka ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni matasa ka dai aka ce tun daga nan kaga akwai matsala ko babu ba musuluncin aka tasa gaba ɗayan shi ba nasrul islam sunan ya kunshi a karantar da tauridi a karantar da aqida a karantar da kaza da kaza amma dai ba a rakkaza sosai akan aqidar tauhidin ba sosai sosai musamman lokacin da ta faɗa hannun sarakuna na gargajiya ai daga nan ita kuma sai ta mutu sai suna ina mamaki wanda za ce wa sauran ƙungiyoyi suna karkashin JNI ba haka ba ne kowace ƙungiya zaune take da kanta domin ita ta je aka yi mata rijista ba wadda aka makalata jikin JNI na ga waɗansu sarakuna suna sunsunar wannan tunanin har suna kokarin makala sunan jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna karkashin sunan jama'atu nasrul islam masarautar zanzau ta yanzu ita ce take mana wannan kallon bi'ahun wai ita bata ma san mu da adireshin mu yadda ya kamata ba ta rubuta takarda ta aiko mana wai sai ta rubuta cd zuwa ga jama'atu nasrul islam amma kuma jibwi cikin baka wannan wulaƙanci ne ko ba wulaƙanci ba ne rena matsayi ne ko ba rena matsayi ba ne to masarantar zuwa ki shiga taitayin wallahi ki shiga taitayin ki nuna nuna baki san zala ba wannan gaskiya ce ko ƙarya mun maki kara mun aishi wayannan takardun amma mun san ba sunan mu kika rubuta ba amma tunda izala ba kafa ta dan kiwa ko zakalkalewa ba mun kara mun ansa amma a san adireshin mu a rika rubuto mana wasiƙu da adireshin ba adireshin wani ba jiyara tana nan tun 1962 muku jama'atu mun kafi ne 1978 sadaka mu daban su daban ko mun san suna nan amma muka kafa izala domin tafiyar su a addini ba ta gamsar da mu ba musamman da ta koma hannunku ku sarakuna da ba aƙidar sarakuna a ba da su ne nan ma ba bambancin addini ba bambancin aƙida to kuma duk addinin da babu aqida ba ita ce tubalin gina shi ba ba addinin Allah bane ba zai karo ba ita ce gaskiyar magana ta wani kar a rena mana wayo mun san abin da muke yi kowa ya ji kuma wani takaddun mun ma sake su social media ta gani masarautar zazzau ta rubuto mai izala amma sai ta ce zuwa ga jama'atu nasir islam a rubuta karara da sunan cikakke amma kuma izala jibuwis kawai a cikin baka kaga za a samu cikin baka kenan a kulle mu to wallahi ba za mu kulla ba la ta fi karbin kowane mai mai mulki kowane mai mulki in dai mai mulkin sarauta ne la ta fi karbin shi nan gani nan bari duk gaskiyar magana domin kuna nan aka kafa ta kuma ba mu san wata masarauta kwaya ɗaya ba in banda masarautar kukur eh, eh, eh, wadda ta goyi bayan kafuwar izala ba mu san ta ba wannan masarautar kuna ka kifi na ganin ka mai jakko in an yadda mu mutane ne mu yadda wane ma mutum ne a najeriya muke ba a kasashen waje ba najeriya tana da constitution wanda ya ba kowa dama ya bauta samu abin da ya yi yi domin allah muke bauta samuwa saboda babu wata masauran da duk wata dabara za a kullo da ita a haɗiye mu da izinin Allah ba za mu haɗiye ba a izala ba za ta haɗiye ba ta bakin da malam Jafar kara ba muke mu Allah duka Sheikh Jafar Mahmud Adam yace kara muke mu daga kara sai kuma a kare mu ko mu zura ido a ba zai yi ba a ƙarƙashin dokan Najeriya ba zai yiwu ba alga da malam babu wani sarki da ya isa ya burin kasa ya ce ya hana izala gudanar da al'amuranta a masarautarsa babu wannan sarki an zo an faɗa ado ta ƙarƙashin ƙasa ana zo a mallake mana naɗin limamai ba mu isa mu naɗa ba sai mun kai mu oga sai ya tantance sai ya yi kaza sai ya ba da appointment letter appointment letter a ma'aikatar da baka mallaka ba haba ba area dan na kun taɓa wata bahaguwar appointment letter kamfanin ba naka ba ne ma'aikatar ba kai ka kafa ba wanda suka yadda suka kafu ba su ce sun kafu a ƙarƙashin ka ba ko kuma kai ne za ka naɗa anya kuma kai ɗin nan mai naɗin nan aƙidar masarautar ka shine ba bambancin aƙida da kare da biri da alade da rago duk dabbobi ne masu ƙafa hudu don haka kowane ka dama za ka yi amfani da shi ka yi amfani da shi Allah wannan hukunci ne ke kyawa ko mummuna to masarautar zazzau ki ji mu ki san mu ta ji mu ta san ba za mu taɓa mata da'a a kan sabon Allah ba wallahi ki sani masarautar zazzau ba za mu bi ki ba a kan da'a mun san yanci mun san haƙƙin mu da dokar ƙasa ta bamu amma za mu yi kara mai lalama mu lallaba wajen karar matuƙa ba za ta kare mu ba mu lallaba inda ba za a cutar da mu ba inda za a cutar da mu mu ce mun san wayan kuma wayau ya san naki inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun <clears throat> وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون saboda haka al'umma ɗaya addini ɗaya ubangiji ɗaya littafi ɗaya manzo ɗaya faɗa da cikawa kuma babu lokacin da za mu sallama ƙungiyar izala zuwa ga wani basaraki gaskiyar magana nake gaya mu saboda sun mallaki je an aika mutu sai suna kun san dai na san da nake magana a duniya nake magana ko kuma kila waɗanda nake magana ma yanzu haka suna ji ko to an sakar masarakuna jama'atu nasrul islam da Allah wanda ya san masallaci kankarare a garin kwanta gora da garin mina da garin makwa da garin katsina da sakkwato da kaduna da ya gaya mun masallacin jama'atu sirri islam da kuma inda take fita da awa suna kiran maguza zuwa ga addinin musulunci ko take tuna ana karantar da su dama na miki lanka jesus da yake kan jama'atu ta yi wani karfi da dadewa tun wancan lokaci mai wakila har yanzu karfin yana nan rumfa ce kurin mun yadda idan za a yi tauhidi za a yi aƙida za a karantar da sunna abokan mu ne namu ne amma aka fin haka to a yi muna kallo kan muna namu ita da gaskiyar magana ya za ku yaƙe mu Allah ya fi ƙarfinku mu kafu daga ba kuma ku lallaɓo ta wayo za ku sake muna mulkin mallaka zai yiwu ba zai yiwu ba har yanzu da karo karo muke gina masallatanmu kuma na sun fi ku. ni ba san wata kungiya da ke da nagartattun masallatai da wuraren ibada kamar tafiyar ahlus sunna wal jama'a ba karkashin izala ko akwai to kuma duk ne mu zo mu zama sokaye tsororo E, kuma mu miƙa mu koma gidan jiya a a dai zo a yi mu'amala dama a shafi na uku ko na biyu na kundin mulkin izala ta yadda ta mu'amala da ƙungiyoyin addinin musulunci kan aikin addini musamman al'amuran da suka shafi na mu duka na haɗakar ƙasa amma ita izala da sharaɗin ƙarƙashin alkitabu sunna ba burin-burin kanki da burin gyaɗa ba ba mai zana a mulki mutum ya rike littafin Allah da sunan manzo Allah ka zo za ka yi mai wayo a addini wallahi sai dai kalle ka kawai in ko karfin ka bi zuciyar shi ba ta yarda da kai ba kuma za ka gani a huskarsa bai yarda da abin da kake so ka kira shi zuwa gar amma tun da ka fi karfin bari ya bi a zahirin tafiya ya bi domin ya tsira da rayuwarsa ko lafiyarsa amma ba dan ya yarda da kai ba har abada ba za mu yarda da bid'a kuma an adalci za a ke yanzu masarautar zazzau in za ki mana adalci ba kina da masallaci a fadar ki ba ki sa na'ibi ya zama ɗan izala kuma ɗan izala rantsatse gogagge tafsirin da ake a kofar fada a raba biyu idan ɗan ɗarika ya yi yau gobe ɗan izala ya yi jibi ɗan ɗariƙar ɗan ya yi jibi gata ɗan izala ya yi idan sun zo sun tazo liyoyinsu mukumu ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdi in an yi haka mun yadda amma ya mano ko ko ko haka ko kun rike naku kuna so kuma namu ya zama naku a haka haka haka ba zai yi ba insha Allah ba za mu taɓa yadda manzon Allah da ya gaya mana cewa kowa ɗan wuta ne banda waɗanda suke kan godaban gaba wani ya zo ya yi ƙoƙarin saukar da mu daga godaban sannan kuma wai wai a kan meto babu taimakon kurinmu babu tallafinku a masallatanmu babu gudunmuwanku daga da ta zo hannunmu haka kawai kuma sai ana so a mana ƙarfa-ƙarfa a kan meto mawaƙi yake cewa mutum idan an ba shi samu ko an tafi ana ɓaci ne kowa baya ganin mai larki ko ba haka ba ita amma ba a ba maka samu ba sannan a yi zaune ana ɓaci ne wannan ya zama wautai yi wuce ba haka yake ba ta wani bukutu bukutu za a yi mana kuma haka kawai baka gina mana baka ce zaka mallakar mana ba za mu taɓa yarda da wannan ba saboda mai inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun da ayoyin da mala ya karanta mu daga Allah sai manzansa yawa daga Allah sai manzansa Allah ne ya ce wa annabi Muhammadu wa in da dahatan قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول وما على الرسول إلا البلاغ المبين من يطيع الرسول فقد أطاع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله فلا وربك لا يؤمنون حتى لا يحكموك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نعم ثم لا يكن ثم لا يجدون أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما shekara arba'in da takwas ana karanta da mu wani aƙida wai wani ya zo cikin shekaru biyar zai mana wayo kai kibi na ganin ga mai garkoma muna kallon ka kara muke maka a kara makalla wa taqatta'u amrahum bainahum kullu hizbin bima ladayhim farihun can kungiyoyin da annabi ya faɗa cewa za a rarraba a rarraba a karkasu a karkasu ya ce yan mutane kowanne idan ka bi na alfahari da gidansu amma sunna ta damu da tsare wani wani ma yanzu in ka kwana zagin mala ismail zare ina ruwana in ka kwana zagin abubakar gungun kai mai sharri ne ya shafe ni kai da shi can amma ka taba annabi muhammadu to nan ne sai inda karfin mai ya kare kasu kafin amma ba za mu zo mu kawo membari irin wannan kawai mu tare muna kara wani muna kara wani wata shakdiya daban ba shakari shaktiyar annabi Muhammad ba ba haka tafiyar suna take ka taba annabi Muhammad mu ko mu taba ka yawa gemun ka ko ka kere mu mu tsalle mu cakko shi mu kasa daga in kana da gemun da yardar Allah sai an ce qala Allah sai an ce qala rasulu sai kuma an ce duk wanda ya saki Allah ya saki manzon Allah ya kama waliyai halakakke ne shi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya unzila ilaykum min rabbikum na'am wa la tattabi'u min dunihi awliya Allah ta'ala ya samu dace Allah ka ba mu kyakkyawar fahimta madaidaiciya ka ɗora mu akan abin da kake so kuma kai da shi sau da haka da aka rarrabo wayan suka zama kiristoci wayan suka zama nasara wayan suka zama majusawa wayan suka zama musulman riga wayan suka zama yan tatsi ne yan kalakato batattun bayan Allah rudaddu wayan suka zama bayan shehannai mabiya ɗariƙun subaye suka lalace akan girmama wani Allah ba Allah ba wanda kake girmamawa bai iya kare kansa ba daga fitintunu da rigingimu bai hana kansa mutuwa ba lokacin da yake raye bai isa ya hana kansa ɗaukar jarraba wanda Allah ya saukar mashi ba ko kuma kai ka kire shi ka kama ganye ka bar Allah eh allazi la ta'khudhu sinatun wala nau alladhi huwa fi amri ibadihi layla nahar kowane lokaci kulla yawmin huwa fi sha'an amma ka sake shi ka kama wanda ba shi ba ka gama halaka ka saki annabi muhammadu ka kama wani da sunan falala jiya ina gaya muku nake ce muku karantarwar sunna malamin sunna baya ɗaukaka kansa a matsayin shi wata tsiyani wannan sai ka je can wajen aljihun baya shi za aka kirkira masu wani hadisi mawuzuri na karya aka ce wa annabi Muhammad ya ce ulama ummati ka an anbiya'i bani Isra'il kaga wannan hadisin yana na yana maimaito a harsunan domin zai daga darajar wai wai kadadar karya wai annabi ne ya ce wai malaman al'ummata, wato irin su su wa'annan sufayen suke karanta kansu a matsayin su ne malaman al'ummar annabi Muhammad to wai annabi ya ce ka anbiya'i bani isra'il yanzu nan girmama annaba haka ko ko da su haka domin irin wannan malaman su ne za a ce ka anbiya'i bani isra'il annabawa zafin Allah ne zai mala ya karanta mana haya mun fassara Allah ne da kansa yake zaba ya tantance ya jinjina mai nauyi wanda nauyin ya kai tseli sannan ya naɗa shi a matsayin annabi dukkan annabawa ganin damar Allah ne ya naɗa su zaɓin Allah ne ya naɗa su in ba abin da malamai ke kawa na cewa annabi haruna ɗan uwansa musa kanansa ne ya roƙa mashi ya naɗa mashi a matsayin annabi ana faɗin wannan duk da magana ce ƙarƙashin ijtihadi amma abin da dai annabi musa ya ce Allah ya bashi mataimaki ko dai ke ya ce wa ashriku fi amri yana yi wa amrin da'awa ihtimalat ne ba dole ne ya zama kai tsaye ba yawancin malamai sun tafi akan cewa annabta ba ta cikin aikin da yake kasbu ne na dan adam wa lam takun nubuwatun muktasaba annabta ba aiki ne da ake tsororuta a nema ba ولو rada bil amali a ala ko da aikinsa ya kai kamar ya hau benan benaye saboda tsabar wahalar aiki ba a roman ba a nema ba a fatikar adama annabi annabta nabi ne na Allah ta'ala wa mahama ya kun min amr annabi annabi ne babu wani mai darajarsa da bake annabi ba a cikin bayan Allah kowa duk wanda ya zama ya zama to ya dosana ne daga hasken annabta shi ku annabi kai tsaye Allah ke magana da shi da za a ji ulama ummati ka anbiya ibani isra'ila da Allah ka je ka aiki kan kulli imalu fa sayara Allahu a wa rasuluhu wa qul imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun na'am wa satraduna ila alimil ghaibi wa shahada فينبئكم بما كنتم تعملون raka zage kai aiki alaga da malam wani yace ba annabi sallallahu alaihi wasallam dai wato khadimi ne wanda annabi ya yaba da kwazonsa da aikinsa da kuma wato tsare aiki tsare sunna daidai har annabi ya ji kai me kake so duk abin da ke so tambaye da zan zamma wato annabi yana da bincike abubuwan da zan iya yi duk abin da bai fi karfi na ba roƙa zan baka sai bawan Allah ne ce ni kan ina roƙon zamantakewa da kai makotaka da kai a gidan aljanna inda wayannan su ba nan da a wannan ka sha kurmin ka da kai da mutum saba'in cikin al'ummar ko ba ka fi cewa ba amma shi annabi mai garin gaba ɗaya sai ce a to wannan kan sai ka taimaka min da yawan sujuda dage kai aiki aljanna masauki ne na ma'aikata fa ni'ma darul muttaqina fa ni'ma ajrul amili ajrul amili lada ne na masu aiki amma wallahi da wani basufi ne aka yi wannan tambayar cewa zai da kai da mutum saba'in sau saba'in sau saba'in ma <laughs> abin da ya share karya ya yi murfifi su kuma suke waye da shi sai jinjina kai haka ce wasu manyan da jinjina wai ya yi bayyana wallahi ka yi da shirme babu wanda ya sai maka kyautar aljanna sai Allah sai wanda Allah ya nada shine annabi Muhammad a zamanin shi ya kirga sunayen wa'ansu adadi masu yawa a sahabbansa duka ya ce masa yan aljanna ne banda wannan goma da aka faɗa akwai ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku kamar Hassan da Hussein kamar na na a Zahara kamar matan manzon Allah sallallahu ba. Eh, suna nan dai dai dai dai haka wanda annabi ya tabbatar musu da su yan aljanna ne shi kuma wa ma da anil hawa in hu illa wa ba amma kawai wani kanzan kurege wanda kawai bai ma yarda da Allah ba ma yana jin kanshi kamar shine Allah wai kuma ya baka aljanna wai kuma kaka yadda a lokacin ba haka suka yi cikin kudaden masu kuɗi a saɓaɓo a kirilace a zuwa a ce ban ga mabudin aljanna kai kuma jiki ya rika rawa saboda ba ka da taifi na tauhidi suka ki karantar da mutane addini sai da izala ta zo ta warga wargaza wannan taron aka yi sayi huzamun jamku wai wallo na aka tarwata gayyarsu yanzu mutane sun gane masu kuɗi sun gane inda ya kamata su kashe kuɗinsu kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su gina masallatai su gina makarantu su taimaki talakawa su ciyar musamman a cikin wata ramadan nan kan kai tsaye sadaka ka zuwa wurin Allah kafin kafa yi zala duk wani abubuwan amma ta da su gaba sun bin sunnoni malaman suna nan suna kallo addini ya mutu na gaya muku mara ya ce saboda jayancin da ya mamaye mutane kafin kafa yi zala sunaye na larabci ba a iya fatan su daidai in ka madanka umaru umaru kai kai wa umar ka sa mai umar ne sunan ko sai ka dana umaru ko sanda ko faruku wai faruku da da kaulaka sai kuma a ce faru da kafin ba za a iya faɗi ba in ka sa mata aisha a ce indo ko haka ba ko a'i in ka sa isma'ila a ce sama ko a yi shi ƙarshe a ce Is, wanda wannan Is din ɗaya ne daga cikin sunayen ubangiji a yaran wa'antar masu wannan yara. isma'il kamar ana nufin abdullahi ka gane ko hmm. idan ka sa abubakar a cewa garba ko habu ko buba abin ba ya ƙara lalace a ce gobe karfi ku tsammanin wani ilimi jahilci ne bai ba mai mutane amma mutane suna kallo aka lalace aka kai haka amma ba su sun karantar ba sai da ƙungiyar izala ta zo da dubabe su kuma a lokacin karku tsammanin wai ba fasa faɗa wallahi billahi faɗa suke a tsakaninsu kowa ya san ɗariƙar kadiriya ta yaƙi tijjaniya iyakar yaƙi a da kisa billahi ba ta yadda tijjaniya ta zo ba a bar mata ƙasar ta tace ta ƙajawa haka aka yi ta gumurzu aka yi ta ɗarikar ta zo ta tijjaniya da ƙarfin tsiya nan da na ita kuma ta rabu biyu aka samu faila su ma a tsakanin su aka shiga gwabzawa aka ce yan faila ga su can yan kama kirji wai masu sallah haka amma da yake izala aqidar sunna ce da ta kafu ta ce a je a ta karatu aka yi ta karatu aka gane cewa yin sallah dama akan hagu akan kiji shine sunna ba mu damu ba cewa ɗarikar tijjaniya ta zo da ita a nan muka aje abin da ke jin littattafan mu na fiyo muka ɗauki sunna aka ci gaba ina ba ta an bayyana ma'ana akan mu'amalar hannu a tsaye a cikin sallah littattafan mu na fiyo galibi ba su fayyace mana wannan kabiyar ba amma da aka je kololor malikiya dai littafin mu na imam malik sai aka ga a rubuce ga hadisai na imam malik ma haka yake sallar shi to kuma yanzu babu ruwanmu da cewa bangaren haila na ɗariƙar tijjani a ta kawo wannan sunnar mu sunnar annabi ce mun karanta mun gani a muwadda mun gani a a musulun ibn madar tirmidhi na sa'i da sauran da tafan sunna saboda me saboda annabi ne abin bi kuma mun ga yakin da yi waye sai mana miki kuma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank <laughs> you. bahwa